sana'ar siyar da zogale ta maida fatima mai zogale daga homeless zuwa mai gidan kanta ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo domin jin kabakin arziki da dauda ka hutu rara yi wa fatima mai zogale kar ku manta da taba subscribe da like da kararrawa dare ɗaya allah kan yi bature arziki kashi ita dai fatima mai zogale yau ta tako nata domin kuwa tana zaman zamanta shahararren mawakin siyasar nan kuma attajirin mai kuɗi wanda ake wa lakabi da jami'ar waka ko kuma shatan zamani wato alhaji dauda kahuta rarara ya zo har inda take sana'arta ta siyar da zogale inda ya sai zogalanta jin daɗin wannan zogale shi yasa ake ƙara kira da mata da ku zage dantse domin koyon girki domin kuwa ita wannan girkin zogale ya jawo mata arziki kamar dai yanda idan kuna biye da mu za ku ji cin zogalen fatima mai zogale wanda ya sha kuli-kuli da albasa santi ya ɗebi shahararren mawaƙi kuma attajiri wato dauda kahuta rarara ya sa ya ɗanɗasa mata shahararriyar waka sai kuma aka yi dace fatima mai zogalen fa wannan waka ta ta shahara ta karaɗe shafukan sada zumunta kuma sannan wannan mawaƙin ya saka hotonta a shafinsa inda ya bayyana cewa gafa fatima mai zogale wanda hakan ke da wuya ɗaukaka ta fara zuwarwa fatima mai zogale sai dai kuma ɗaukakar ta zo mata da ƙalubale domin kuwa faruwar wannan al'amarin ke da wuya uwar gijiyarta ko kuma mu ce shugabarta a wajen aiki wato aisha mai zogale ta kore ta daga gurin aiki nan take sai dai kuma wannan kora da aka yi mata sai ta zama gobarar titi a gurin fatima mai zogalan domin kuwa dauda huta raran bayan dan ta da waka sai ya kara yi mata wani kabakin arzikin tare da wasu manya-manyan kyaututtuka abu na farko da dauda huta raran ya fare mata shine bayan korarta sai ya ɗauki alkawarin zai bata makudan kuɗaɗe domin ta jajari sannan kuma abu na biyu shine dauda huta raran ya haɗa babbar dina ko kuma mu ce liyafa ko kuma a fati duka dai akan wannan fatima mai zogalan inda aka je aka yi mata waka hatta irin su aisha humaira sai da suka kewaye ta sanai mata waka fatima mai zogale wannan al'amari da ya faru rana ɗaya da fatima mai zogale shine yasa fatiman yanzu ta ɗaukaka kuma ya zama sandiyar arzikinta domin kuwa fatima mai zogalen kamar yadda labari ya zo mana fatiman fa ta kusa yin aure wanda hakan ne ya sa shahararren mawakin dauda kahuta rarara ya ci alwashin dasa mata rantsatsar gida domin ta tare da sahibin nata tabbas wannan abu da ya faru da fatima mai zogale shine sanadiyar arzikinta domin kuwa tun kafin aje ko'ina fatima mai zogalen ta fara shiga guraren da bata saba shiga ba kamar da yadda saboda ita a kashe makutan kudade ko kuma fati kawai saboda fatima mai zogale kuma dauda ka huta rara ne haka shin kun san duka wannan me ya jawo fatima mai zogale girki a takaice dai za mu iya cewa in mutum fa iya girki ko kuma idan kika iya girki to tabbas wannan zai iya zama wani babban jari a gare ki ko da a gidan mijinki kike wani girkin idan kika yi masa ya ce santi zai iya yi miki abin da ba kya tsammani nan take kya iya ganin makullin mota ki ji an ce hajiya ga taki sannan kuma abu mafi muhimmanci a wajen mata iya girkin ki zai iya sawa mijinki ya daina hange-hange idan kuma baki da aure ta iya yiwa abin da ya faru da fatima mai zogale ke ma ya faru da ki. ko kuma sama da haka ita dai fatima mai zogale ga nata kai nema watakila sana'ar zogalen nan zan fara domin kuwa akwai riba a ciki haka wasu mata da maza za su fara cewa wanda kuma wannan abu da dauda ka huta rara ya yi wa fatima mai zogalen zai sa mutane su daina rena sana'a idan ba manta ba fatima mai zogale ta kasance ba ita ce shugaba a wannan guri na sai da zogale ba ta kasance 'yar aiki to ashe ya kasancewa mutum ɗan aiki ko kuma yaro a wani gurin kasuwanci ba kaskance ba ne ba kamar da yadda muka ga ya faru da fatima mai zogale manya-manyan masu kuɗi da masu shahara yanzu neman ta suke domin su yi hoto da ita wasu kuma sun kewaye ta su nemi su waka su nemi ta waka muna fata fatima mai zogale allah ya sa wannan ɗaukaka taki ki amfane ta sannan kuma wannan abubuwa da aka sai miki da kuma wannan kaɓakin arzikin da dauda ka huta rara miki allah Allah sake amfana amin summa amin Alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya saukar da cuta kuma ya haɗa mata da magani. wanda ya ɗaukaka cibiyar kashi aliyu cikin amincewar ubangiji mun buɗe reshe a ƙasar saudiya cikin garin makka mutanen da ke fatar dubai duk za su iya samun magungunan sannan mun buɗe reshe a ƙasar libya cikin misurata muna godewa Allah maɗaukakin sarki sannan muna godiya ga al'umma da irin gudunmawar da suke bamu wajen addu'o'i cibiyar kashful alil muna haɗa magani ne cikin nazari da bincike daga cikin manyan littattafai irin su at na ibn al-qayyim da al-attab wa kunuzu tibbu shabi da arrahmatu rahmatu fi tibbi wal hikma cibiyar kashful alil ta yi fice wajen ba da magunguna akan matsaloli da suka shafi magidanta muna ba da magani akan matsalar cutar kanjamau sannan muna da lit na mutane da suka karɓi magani kuma suka warke bila adadin matsalar rashin haihuwa infertility matsalar sanyi stds da matsalar istimna'i of masturbation duk muna ba da magani matsalolin jinnu iska sihiri ko samu ciwon hanta hepatitis ko ciwon koda kidney duk muna ba da magani ƙarƙashin cibiyar kashi alil muna ba da magani akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin allah a jihar zamfara za ku same mu a cikin gusau a neja muna cikin mina a yobe za ku same mu a cikin damaturu muna da reshe a garin abuja jihar lagos bauchi da kuma jihar gombe da jihar kano duk ana iya samu mu sannan a katsina da sokoto da kaduna duk ana samu mu sannan muna da reshe a cikin garin maiduguri a ƙasar niger muna cikin maraɗi da kuma yamai za ku iya ɗaukar nomba mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku yi mana magana ta whatsapp a duk inda kuke a faɗin duniya. thank you ina mutu ina mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna ina mutu Jabir! Abdul! we har yanzu Libabatu ba ta rabu da wannan matsalar nata ba ne? Abdul, har yanzu ba mu samu makarin wannan ciwon ba. To alhamdulillah, kwantar da hankalinka abokina. insha Allah waraka ta samu da ikon Allah mu tashi mu garzaya wajen jikan malam mai nasara dan baiwa mai ba da taimako da ikon Allah alhamdulillah na ji daɗin zuwanka na ji daɗin zuwanka abdul ai sai mu tafi kawai mu tafi ba a nan dai muka saya ba muna amma da magungunan da suka shafi dukkan sassan jiki ko kuma matsalar haihuwa da kuma daukewar sha'awa duk ana samun nasara da taimakon Allah sanyin mara ko kuma sanyi mai rike kafafuwa Fasir mai tsiro mai son fitar baya Fasir mai yawan kumurci ko kuma mai yawan son ciwon zuciya ciwon hanta ciwon oda ciwon olsa ciwon kai mai tsanani ko kuma na mutanen ɓoye duka ana samun waraka da yardar Allah a wajen cikan malam mai nasara dan baiwa mai bada taimako da ikon Allah kada ku manta muna ba da magunguna da suka shafi bangaren ma'aurata. Adireshin muna nan shago mai lamba uku City Shoppers Plaza Kuje Abuja a garin Kano kuma muna nan a gadon kaya layin yan dabino kusa da layin bata ko kuma ku tuntuɓe mu a kan lambobin mu kamar haka kan malam mai nasara ɗan baiwa mai kwada taimako da ikon Allah.